Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 25, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM da Lad FM niya da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zango FM a birnin Yamai. Za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a ƙasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau Asabar 24 ga watan Agusta shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda kungiyar Ohaneze ta musanta zargin karɓar naira biliyan 6.2 don gina rigage a kudu maso gabashin ƙasar Najeriya. Za kuma ku ji cewa a jiya ne kotun sauraron kwarafe-kwarafen zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa da na jiha da ta zauna a jihar Kogi ta soke nasarar zaben sanatar Dino Malaye mai wakilta Kogi ta yamma a majalisar dattawa. Sannan muna tafe da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Gidajen yaron Najeriya za su samu garan bawul ɗin da ba a taɓa yi masu ba a baya. Shugaba Muhammadu Buhari ya sanya hannu a wata doka da za ta tabbatar da an yi waɗannan canje-canjen a gidajen yaron ƙasar masu fama da cunkoso. Makasudin wannan matakin shine mai da hankali akan koyar da 'yan gidan yaron abubuwa daban-daban don sauya tunaninsu da taimaka musu a lokacin da za su koma a cikin sauran al'umma. Masu gwagwarmayar neman sauye-sauye a gidajen yari sun yaba da dokar da aka sanya wa hannu. Ko da yake dai har yanzu ana jefa alamar tambaya akan har zuwa yaushe za a fara aiwatar da matakin. A lokacin da aka kama Clinton Kanu ana tuhumarsa da laifin kisa a shekarar 1993 ya kwashe shekaru goma sha uku a gidan yari yana jiran a yanke mashi hukunci ya kuma ƙara kwashe wasu shekaru goma sha hudu a bangaren masu jiran hukuncin kisa a wani gidan yari da ke kudancin Najeriya. It's it's It's, Kano ya ce gidan yari mummunan wuri ne kuma ya yi asarar gaba ɗayan shekarun rayuwarsa a matsayin matashi a yanayi mara kyau. A watan Afrilun wannan shekarar ne kotun kolin Najeriya ta wanke Kanu ta bayyana cewa babu wasu kwararan hujjoji da suka tabbatar da cewa ya aikata laifin da ake tuhumarsa da shi. An sako Kano daga bisani bayan ya kwashe shekaru 27 a gidan yari. Sabuwar dokar dai za ta ba shugabannin hukumomin gidajen yari damar ƙin karɓar fursunoni idan gidan yaron da suke ya riga ya cika. Kusan shekaru hudu kenan 'yan damfara da yawa daga Najeriya da kuma wasu ƙasashen suka sace miliyoyin kudade daga hannun jama'a da kamfanoni a Amurka. Suna sanya kudaden a asusun bankunan wasu 'yan Najeriya su biyu da ke zama a birnin Los Angeles da ke jihar California a nan Amurka. A yayin da damfara ta yanar gizo ke karuwa sosai, wasu 'yan Najeriya su biyu, Valentine Iro da Chukwudi Christognus Igokwe, sun yi ƙauran suna a wannan sana'ar. kuma sun yi amfani da lakanin sunaye daban-daban ciki har da Iro Enterprise da Chris Kudon. Tsakanin shekarar 2014 da shekarar 2018 iro da Igbokwe da wasu 'yan damfarar a kasashen waje kusan tamanin da suka yi aiki tare suka taimaka wajen kitsa damfara lokuta daban-daban da kuɗin suka kai akalla dala miliyan shida bayan haka suka kuma yi yunkurin sata karin dala miliyan 40 daga wasu mutane a kasashe fiye da goma a cewar wasu takardun binciken mashara'antan gwamnatin tarayya amurka labaran duniya kuke saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin Biarritz da ke ƙasar Faransa don halartar taron kolin G7 wato taron manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin demokuraɗiyya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi wa Trump da sauran shugabannin ƙasashen da ke halartar taron liyafar marhaban a Fars da Biarritz wani wurin tarihi a ƙasar da aka gina a tsakiyar ƙarni na goma sha tara. Wannan shine karo na biyu da Trump ya ci abinci da shugaba Macron a birnin Biarritz duk da barazanar da Trump ɗin yayi ta ƙara haraji akan barasar Faransa a jiya jama'a. A lokacin wata liyafar cin abincin rana jim kaɗan bayan isar Trump Faransa a yau Asabar, shugabannin biyu sun jaddada ƙuduransu na aiki tare a yayin da suka tattauna akan abubuwa da yawa, ciki har da sauyin yanayi da batun Libya da Siriya da Koriya ta Arewa da Ukraine da Iran da kuma rashin tsaron da yankin Sahel ke fuskanta. koriya ta arewa ta sake harba wani makami mai linzami abinda ke nuni da ciki abin da ke nuni da cewa ta saba alkawarin da ta yi wa shugaban amurka donald trump na kaucewa gwajin makamai bayan da suka cimma wata matsaya kan babban atisayen haɗin gwiwar sojojin amurka da na koriya ta kudu ko da yake trump ya ce bai ɗauki gwajin makaman da koriya ta arewa ta yi a matsayin saba alkawari ba Kafin ya tashi daga birnin Washington zuwa taron kolin G7 da aka fara yau a Faransa. Shugaban na Amurka ya ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un baya ɓoye mashi wani abu. Ya kuma ce Kim yana son gwajin makamai masu linzami amma a yarjejeniyar da suka cimma ba su hana gwajin harba makamai masu cin gajeren zango ba. Gwamnatin Japan ce ta sanar da harba makaman da safiyar yau Asabar. 'Yan mintoci daga baya kuma rundunar sojan Koriya ta kudu ta tabbatar da gwajin makamin tana mai cewa Koriya ta Arewa ta harba makami daga kudancin yankin Hamgyong zuwa gabashin gabar tekunta. Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shirin namu na yanzu za ku ji cewar kungiyar Ohanaze ta kabilar Igbo ta karyata zargin cewa shugaban kungiyar Chief John Nia Nwobo da tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawa Sanato Aike Ikoramadu sun karbi naira biliyan 6.2 daga fadar shugaban kasa don gina rigagen Fulani a yankin kudu maso gabashin nigeria Daga inugu ga rahoton da Alphonsus Okorege ya aiko mana da shi. Kungiyar kabilar Igbo ta ohane di Igbo ta musanta zargin cewa madugun kungiyar Chief John Nyanwodo da tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawa, Sanata yake kudin mata sun karbi naira biliyan shida da digo biyu daga fadar shugaban ƙasa, don gina rigagen Fulani a sassa na yankin kudu maso gabashin Najeriya. Does Ohaneze have any land that they are in charge? Does Ike that have any land that is separate from his personal land or family land? I think it's laughable. Okay, Ohaneze is being accused of having supported Atiku and uh, OBTK. How come all of a sudden we are now hobnobbing with Buhari to have taken money from him in order to give out our land for Ruga? How can we take people's land and give out for Ruga? Baris wuce a cewa ɓaga kakakin ƙungiyar kenan na cewa shin ƙungiyar Ohaneze tana da wani fili ne da take kula da shi? Shin Ike mata yana da wani fili ne in ban da nasa ko na 'yan gidansu? Wannan ya ban dariya. to har yanzu ana zargin ohaneze da marawa takarar atiku da obi baya a zaɓen shugaban ƙasan da ya gabata ta yaya za a ce kawai an wayi gari sai gashi muna hulɗa da buhari har mu karbi kuɗi daga hannunsa mu ba da mu don gina rugage ta yaya za mu ɗauki filayen al'umma mu bayar don gina rugage gwamnati kaɗai ce za ta iya yin haka kuma sai ta biya diyya saboda haka Ohaneze bata da wani filin da za ta bayar kuma fadar shugaban ƙasa ta san wannan ba yadda za su ba mu kuɗi yayin da sun san ba mu da iko akan wani fili ai akwai yadda yake kawai so ne ake a ɓata wa ngodo da ya kurin madu suna to ko menene wasu ke cewa game da wannan batun in ji mr ike ibokwe ya ce yadda suke abubuwa na nuna cewa hakan ya faru don ban ga dalilin da zai sa ana gaya musu da jima cewa su ɗauki matakin hana gina wata ruga a yankin amma sai suna wani jan kafa Saboda haka, idan an zarge su da karɓar wani kuɗi ba zan yi shakka ba. Yayin da Mr. Tony Okoron ko ya bi sahu da cewa. There is no impossibility yo, oh. eh, wannan riki ko ego regon wannan yo. Ya ba abin da ba zai yiwu ba. Ka fahimta? Ka san ɗan uwa na iya sayar da ɗan uwansa dan kuɗi. Ka fahimci abin da nake ga maka? Duk abin da ɗan Adam yayi yi, ka yi shakka. Gaskiya nake ga maka, saboda komai na iya faruwa. Sai dai a nasa ra'ayin Dr. Celestin Nwosu na ganin hakan bai faru ba. I'm saying that I don't think Nnan was the collector when he gave a directive at the of PDP. Yace ina faɗin cewa ba na tunanin in Nnan Wodo ya karɓi wani abu bayan ya bada da umarnin cewa a zaɓi jam'iyyar PDP. Ba yadda zai iya aikata wannan, ba na tunanin hakan zai yiwu. Na dai nemi ji ta bakin kakakin fadar shugaban ƙasa Malam Garba Shehu wanda ya bugo min waya da cewa zai kira ni akan batun. Amma kawo ga lokacin turan wannan rahoton. shiru na ji alfonso sokorigwe muryar amurka daga inugu najeriya da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya gaishe da alphonsus okoriugwe biyo bayan hukuncin da wata kotu ta yanke a kan sanata dino malaye 'yan najeriya na ci gaba da mayar da martani ga madina dauda da karin bayani wannan hukunci ya ja cece ce musamman a birnin tarayya abuja ganin cewa a nan ne majalisar dokokin kasa take gudanar da ayyukanta kuma shi sanata dino malaye sananne ne a birnin tarayya Da farko ga ra'ayi mai nazari a al'amuran yau da kullum Muhammad Ishaq Usman. Wannan abu dai da aka yi wato kusan za a ce ga 'yan kasa a bangaren kotu za a ga cewa akwai adalci karara don gani ga abun da hujjoji da kotu ta bayyana. A ɗaya bangaren kuma dama an san akwai siyasa babu mamaki idan an ma shi dina ɗin okil ya ta koma baya. To shi dinan kusan an yi ta mamakin ma yadda aka yi kai labari duk da cewa kin san ɗan siyasa ne da ya yi wato ainihin kaurin suna wajen tada rudu da kuma wato ainihin bangar siyasa wato kusan za a ce abu ne da dama 'yan ƙasa ko kuma in ce duk wani tsari na adalci zai iya marhaba da wannan domin idan kika duba dalilai da shi lauyan shi smart adeni abokin karawar dinan ya kawo wato za ki ga dalilai ne kwarara da hakan za ta iya sawa dama a soke wannan zaɓe sai ra'ayin tsohon mukaddashin shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa comrade isa tijjani a gaskiya ni ban ji daɗin wannan magana ta rusa zaben dino mai layi ba dalili naku shine duk ma abin da zaka ɗauki dino duk ma kowane irin suna zaka kira shi ni na da imani da kuma yadda da cewar yana ɗaya daga cikin mutanen da suke zama ginshiki da kuma kariya na wannan demokradiyya tamu domin waɗansu abubuwan da ake yi a majalisar tarayya in babu irin su dino gaba ɗaya abin zama zai yi kawai a sha a tafi a biyar rima ne a sha kiɗa ni dai kam gaskiya abin bai min daɗi ba kuma ina fatan zai kama hanya ya tafi a field court domin in allah taimake mu a warware wannan magana amma dai muna da buƙatar irin su dino a senate shine maganar gaskiya akan rarrabewar waɗannan ra'ayoyin ya sa na tuntuɓi masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara ibrahim umar ko soke zaben Dina mai laye da kuma kira ga hukumar zaɓe ta sake yin wani zaben ya bi wani hurumi na shari'a ga amsar da ya bayar sashe na 36 na tsarin mulkin najeriya ya ba da dama na yanci na shari'a kotu tana da yancin za ta yanke hukunci kai kuma wanda aka yanke ma hukunci kana da dama da in hukuncin bai ma daidai ba wala allah ka ɗaukaka kara ko kuma ka ɗau wani mataki wanda ya kamata wato a dakatar da wannan ƙara ko kuma a ɗaukaka ƙara ɗaukaka ƙara ba shine dakatar da zartar da hukunci ba sai idan ya nemi wannan abin da a turanci ake kira cewa execution wato a dakatar da aiwatar da umarnin wannan kotu idan ya yi wannan guda biyu kuma kotun sun amince da hakan na waɗanda zai ɗaukaka ƙara a gare su to sannan ne yake da hurumin amma idan kuma bai yi ba akwai ka'idar lokaci wanda in bai ɗaukaka ba to hukuncin da kotu ta bada ya tabbata haka za a aiwatar hukumar zaɓe za a an riga an umarce ta amma ba za ta ɗauki mataki ba ita hukumar zaɓe sai idan lauyoyin waɗanda suka shigar da ƙara suka samu nasara sun kai ma hukumar zaɓe kwafin shari'a da ya ba da wannan hukunci din to sannan ne za su buƙaci aiwatarwa idan har lokacin ya wuce shi kuma bai daga ƙara ba. abin jira a gani shine yadda za ta kaya a kotun ɗaukaka ƙara ko dino melaye zai dawo majalisar dattawa ko smart adeyemi ne zai maye gurbinsa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe da Madina Dauda. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC inda yanzu agogo a nan na cewa karfe hudu na yamma da minti 45. Ga kuma shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaba Buhari ya tafi London don kebantacce ziyarar kwana goma. Yan bindiga sun ɗauke magajin garin Daura Alhaji Musa Umar. ga ganau ya uci roman bakan Daura. Har aka fita da shi babu inda aka kawo ɗauki a matsayin masarautin ne shine na biyu a kafar Daura. masanin harkokin siyasa Dr. Abubakar Kadi ya ce zargin handama da ake wa shugabannin kananan hukumi aka hana su kuɗi kai tsaye gwamnoni ba su tsira ba. Kusan za a ce shine kuma abin da su gwamnonin jihohi suke aikatawa. Daidai shigowar ramadan Sheikh Adamu Muhammad Dokoro ya bukaci gujewa masu yaɗa cewa musulunci a zuciya kawai yake. Wannan ya biyo bayan wata zanta da muryar Amurka ta yi da Farfesa Hauwa Ibrahim. Duk matar da ta hijabi ta bi umarnin Allah domin Allah ne ya magana karara a cikin suratul Ahzab ce kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna. Ba dama wata mata ta zo ta ce wannan ba musulunci bane. Babban sufetin 'yan sanda ya sauya kwamishinan 'yan sandan Kaduna Ahmed Abdulrahman da na ɗali Janga don inganta yaƙi da barayin mutane. Nasiru da Malika Marar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin Baduku a birnin Kaduna Najeriya Alhaji Usman Sani wanda zai ci gaba da jawabin da ya fara a makon jiya. Sannan za a ji wasu dattawan kuma a wani yunkuri na jaddada zaman lafiya tsakanin al'ummomin Najeriya ga mai martaba sarkin Baduku. Allah mai koyi da yadda kasashen duniya suke gudanar da siyasar su kowace ƙasa da yadda take yi ba ka cewa yadda wata kasa take dole sai kasar ka ta yi yadda wata kasa take yi domin ka lura da kasashen turai ma kawai wanda suke su suke da ma kungiya mai karfi a duniya wadda ta da kasashe za ka cewa irin mulkin da faranshi take yi ba shi ingila take yi ba irin mulkin da ingila take yi ba shi denmark take yi ba irin mulkin da denmark take ba shi eh, jamus take yi ba wanda jamus take ba shi turkiya take ba kuma duk suna can suna demokaradiyya balle kuma uwa uba amerika ba ta yi waka ce yadda ka ga wata kasa tana yi kai dole duk wanda bai yi yadda wata kasa take ba kai bai mulki daidai ba abin da ya kamata mai mulki ya mai da hankali a kan shi shine kawo ma mutane zaman lafiya kawo ma mutane kwanciyar hankali kama mutane samun ma 'ya'yanmu da ilimi da kiwon lafiya da hanyoyi masu kyau da yanayi mai kyau yadda zai sa wata ƙasa ta yi tunanin cewa ta shigo ƙasanmu ko kuma in jiha ce ta shigo jiha shi ke ba da gudunmawa domin al'umma su azurta su wadata domin wannan shine muhimmin al'amari ga ɗan siyasa amma matsawar ɗan siyasa ya zama mai cewa ku je ku yi kaza ku je ku gujewa ne ku je ku kafa damuwa ne za kamata kai da ake sa kai nazari shin cikin wanda ku ake ta ku je ku faɗa ɗin nan akwai yan uwan shi na jini akwai ƴaƴan shi na cikin shi akwai ƴaƴan yan uwan shi idan babu to ya kamata ku ba kanku sama kanku aya tambaya ku zauna lafiya ku kyautata zamantakewa ku shi zai sa wani daga waje ya shigo cikin ku kuma shi zai kawo kwanciyar hankali da karuwar arziki da tattalin arzikin ku da bunƙasa ku samu ilimi mai kyau da ƴaƴan ku nan gaba su ne za a yi da su ku samu kiwon lafiya na kyau wanda shi ne zai ba ku ƙwarin gwiwa da zamantakewar da za ku iya neman arziki da neman ciyar da iyalinku yadda za ku ba iyalinku hakkin so akwai buƙatuwa ga 'yan najeriya musamman 'yan arewacin najeriya mai karatun tanasu domin yadda kake hangen dan wani bangare kai ba za ka iya taɓa zama dan bangaren ba misali yanzu diyar da wani yadda yake daga cikin tsakiyar najeriya yake wanda muke cewa middle zai baya da zai iya ce ya koma ya ce zai shiga kasar yarabawa su karbe shi ko ya shiga cikin kasar inyamurai su karbe shi ko ko ya shiga yan kudun kudu su shi a duk inda da yake nan mu ne da yan uwan shi mu kuma ya kamata manyan mu ku zama masu adalci masu aminci tsakankanin mu da sauran abokan zaman mu a zama masu aminci idan mutum ya saka a shugabanci ya yadda cewa za ka mai adalci za ka tsare mai haƙƙin shi za ka tsare jinin shi za ka tsare dukiyar shi ba za ka ci amanar shi ba ba za ka halaka shi ba ba za ka kawo abin da zai zama fitina a cikin al'umma shi ba to al'amura ne wanda yake ya kamata mu yan arewa mu haɗa kan ba abin da ya haɗa mu abin da ya haɗa mu yan arewa ya abin da ya raba mu to duk inda muka fito da da inda muke yanzu shugabanninmu na da sun haɗa kai sun gina arewa da 'yan kuɗaɗe 'yan kankani yanzu kuɗaɗen da wata jiha karama a cikin arewa take samu a cikin shekara ɗaya in kai ƙididdiga abin da ta samu a shekara ɗaya gaba ɗaya arewa a wancan zamani har lokacin da arewa ta zo ta rushe ta da ba ta samu wannan dukiyar gaba ɗaya ba amma karamar jiha yanzu a cikin arewa karama za ta mallaki dukiyar da arewa gaba ɗaya da ba ta samu ba amma sai ka ga babu babu ci to wannan shi ya kamata a ce talakawa sun sa ido a kai shi ya kamata al'umma su sa ido me yasa ake kawo kuɗi billions amma jiha ba ta iya gina kanta jiha ba ta da tattalin arzikin tattalin arziki wanda zai rike al'ummarta ba ta da tattalin arziki da zai kama mutanen talantarki ba ta da tattalin arziki da za a masa hanyoyi ba ta da tattalin arziki da za a kama masana'antu bata da tattalin arziki da za a kafa manyan makarantu da 'ya'yan ba za su samu ilimi wayannan su ne muhimman abubuwa da ya kamata a ce mun lura da su akan kan siyasa ba zakin baki ba ba wai mutum ya zo ya dinga muku zakin baki ba a ce duk kuɗin nan da ake kawowa ka juye ka juye jiha an lokacin da aka gama aka gama mulki dan siyasa ya batta ya batta ba komi kuma kuɗin da aka kawo ɗin nan ba ko kwabo alhalin yan siyasa ko kuma a talakawa su lura da wannan su ga menene alfanun wannan mutum ya zauna da su ko rashin alfanun shi shi ne ya kamata su hukunci a kan shi domin tabbatar da neman siyasar da zai gaba ko kuma a mutanen da kaga ya sake haɗa kai da su to a gaba irin shi domin duk wanda ka gan shi bai gina al'umma shi ba ya samu damar da zai gina su ya ba su gina kyau ya ba su lafiya mai kyau ya hanyoyi masu kyau ya kawo wutar lantarki ya kasa samar da ɗaya daga akwai bukatu a ce an sa ido da hankali da natsuwa yanzu kuma sai wannan rahoto kan shirin tabbatar da jituwa tsakanin kabilu da makiyaya da manoma da sauran mabambantan al'ummomin najeriya ga nasiru adamu ilhikaya Ƙungiyoyin fararen hula na ci gaba da taruka don wanzar da jituwa tsakanin ƙabilu da yankuna da zummar cimma nasarar tsayar da zubar da jini ba tare da haƙƙin shari'a ba. Najeriya dai yana da manya da ƙananan ƙabilu da har yanzu zaman gari ɗaya baya hana kowane ɓangare cewa mu ne masu mallakar nan waɗancan 'yan daɗi ne ya sa suka zauna a gari. Hakan bai rasa nasaba da bambancin al'adu ko son cimma gurin 'yan siyasa. Sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha ya ce duk zaɓaɓɓu ya dace su haɗa kai don kawo salama. Don mun tabbatar akan cewa muna da haƙƙin mutane 'yan najeriya an zaɓi president mu an kira mu ne mu zo mu taya da aiki wajibi ne a garin mu mu tabbatar mun yi aiki ga talakawan kasan nan ra'ayinsu ne ya kawo ga zaben mu don haka kuma muna da hakki mu tabbatar mu biya masu bukata antoni oda ɗan kabilar idoma ne daga benue da ke kamfen ɗin zaman tare da za a ce wai fulani sai ce wai tv ya kashe mishi shanu sai tv ya ce munci sai mu dinga kira tv munci <laughs> da wasa duka kuma ana wasa to fulani kuma a gan fulani a mishi wasa a ce shi mutumin daji dama ba fulani ba ana rera shi na ce mutumin daji bai da gida ana wasa da shi haka muke da alamu nan gaba a tunanin ku za a sake samun zaman lafiya a Benue irin na da is possible domin fulani na dan har yanzu ba suna na wajen fa har yanzu da suka za su je local government headquarters je su zona da suka ga lafiya zama su koma daji nasu shi ma tasiru Muhammad Ringim na mara baya ne ga kudirin gwamnatin Najeriya na samar da gandun kiwon dabbobi ga makiyaya da raya tattalin arziki da salama babu yadda makiyayi zai rayu ba manomi babu yadda manomi zai rayu ba makiyayi haka kuma tun lokacin da ya kasance turawa in ba manta ba a lokacin turawa an yi stamp ma a kasar nan wanda yake stamp din hoton makiyaya ne cattle ranch stamp bana manta ko kwabo ɗaya ne za gani na wanda ake aika wasiƙu da shi so ka kenan turawa da suka zo sun tabbatar da cewa akwai wannan abu zaunan ne yana cikin tsarin rayuwar mu ba abin da zai gushe ba amma sai kasance mu kuma da aka ara aka yafa sai aka yi watsi da lamuran yake kawo tashin hankali amma duk mutumin da yake yana da asali ingantacce daga wani gari a Najeriya mu dai a arewa zai gaya maka cewa ya san alaka tsakanin manomi da makiyayi tun wancan lokacin a yanayin ake alaka na kowace irin sana'a akwai rashin jituwa da kan iya faruwa lokaci lokaci Najeriya dai na da fiye da kabilu 300 da ke bin addinin musulunci ko kirista har ma da gargajiya da ma samun waɗanda ba su yarda da samuwar Allah ba da kuma mulkin ƙasar ke gudana bisa tsarin mulkin 1999 da sojoji suka gadar kafin fara wannan dimokuraɗiyyar To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla a gaishe da Ibrahim Almasi. Yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. sunan kaftan ɗin ƙungiyar ƙwallon kafar ƙasar togo emmanuel adebayo ya yi ɓatan dabo a jerin 'yan wasan ƙasar da za su buga wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 da ƙasar comoros a wata mai zuwa adebayo mai shekaru biyar a duniya baya cikin 'yan wasan da kocin ƙasar claude leroy ya tsara na farko da za su buga wasan a ranar shida ga watan satumba da kuma wasa na biyu a birnin lome bayan kwanaki hudu ba a bayyana dalili a hukumance ba na ajiye dan wasan wanda baya da ƙungiyar kungiyar da yake taka leda tun sa'ad da ya bar kungiyarsa ta istanbul ta kasar turkiya a kakar wasanni da ta gabata haka ma a watan oktoban da ya gabata kasar bata kira adebayo ba a wasan neman gurbi na gasar cin kofin nahiyar afirka ta bana kafin barin kungiyar ta turkiya adebayo ya taka leda a kungiyoyin arsenal da tottenham da manchester city da kuma real madrid Ƙungiyar ƙwallon kafar Liverpool da ke Ingila ta kaddamar da buɗe wata cibiyar horar da ƙwallon kafa ta ƙasa da ƙasa a ƙasar Mauritius. Kungiyar ta ce ta yi hakan ne a yankurin samar da ingantacciyar horarwa akan kwallon kafa ga masoyanta matasa a duk faɗin duniya. An kafa cibiyar ne tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lamuran wasanni da matasa ta ƙasar. An kuma kaddamar da ita ne a gaban idon manyan shugabannin kungiyar ta Liverpool da kuma prime minister ƙasar ta Mauritius Pravind Jugnauth. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Barcelona ta ƙasar Spain za ta yi yunkuri na ƙarshe domin mallakar tsohon ɗan wasanta Nema wanda ya koma PSG ta ƙasar Faransa. barcelona tare da babbar abokiyar adawar ta real madrid duk suna bukace da dan wasan to amma psg ta fi son cefanar da shi ga madrid a maimakon tsohuwar kungiyarsa rahotanni sun bayyana cewa barcelona ba ta saki kari ba domin ko za ta bude sabuwar tattaunawa da psg a mako mai zuwa kafin rufe kasuwar cefanen yan wasa kungiyar ta shirya bayar da kuɗi haɗi da 'yan wasan ta biyu domin sayan nema sakamakon matsalar karancin kuɗi da take fama da shi nema ya bar barcelona zuwa psg a shekara ta 2017 akan farashi mafi tsada a duniya na fan miliyan 200 to amma yanzu ya fi son komawa tsohuwar kungiyarsa ta barcelona a daidai sa'ad da psg din take bukatar fan miliyan 228 ga duk mai son sayansa a fagen dambe kuwa an sami cimma daidaito da matsaya akan sake karabkiya tsakanin anthony joshua da andy reyes a yanzu dai an yi matsayar yin damben wanda aka daɗe ana dakonsa a ƙasar saudi arabia ranar bakwai ga watan disamba watanni shida bayan da aka karbe wa joshua kambinsa uku na zakarun ajin masu nauyi na duniya ruiz dai bai ji daɗin sharuɗan fafatawar da aka shata ba domin kuwa shi da ɓangaren sa sun so a gauza faɗan ne a ƙasar amurka murtala faruk sanyin na muryar amurka a tabbato nigeria A gaida Murtala Faruk Sanyin na kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice. Gidajen yaron Najeriya za su samu garan bawul ɗin da ba a taɓa yi masa ba a baya. Shugaba Muhammadu Buhari ya sanya hannu a wata doka da za ta tabbatar da an yi waɗannan canje-canjen a gidajen yaron ƙasar masu fama da cunkoso. Makasudin wannan matakin shine mai da hankali a kan koyar da 'yan gidan yaron abubuwa daban-daban don sauya tunaninsu da taimaka musu a lokacin da za su koma cikin sauran al'umma. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe insha Allah in Allah ya kai mu da a madadin abokanan aiki na Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin sai Hailu hailey da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Kate Holmes ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.